Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, ana fargabar al'umma da dama sun mutu, wasu kuma sun jikkata sakamakon wani hari da jirgin yaƙi na soji ya kai kan lakurawa a wasu ƙauyuka da ke Sokoton Najeriya. Ana kallon wannan harin a matsayin na kuskure kuma ba wannan ne karin farko da hakan ke faruwa a arewacin Najeriya. A ganin ku, me yasa ake yawan samun harin kuskure na soji a Najeriya? Ta wace hanya kuke ganin gwamnati za ta magance lamarin? anya ba sai an samu asarar rayuka ba a ƙoƙarin kakkaɓe 'yan ta'adda yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko gidan rediyo rafi na faransa mai magana alasan tayar daga filinge a jamfuriya niger mun ji harin da jiragen sama na Nijeriya suka kai kan gari ruwa guda biyu an kai asarar ran mutum goma to mu abin da ba mamaki kullum kullum wai kasashen gana mu suna da irin wa'yan gajirage na masu iya farmaki saman mutane kona mutane amma yan ta'adda kullum ci gaba suka yi ba ci baya Karshen ta ma sai dai mutashin farmakin ga saman talakawa ba mu shi saman yan ta'adda yan ta'adda ma kamar ma ƙara buɗa musu na ake suna ƙara cin karen su ba babbaka shi dai shugabanci ba a ce ka ɗauke shi don ka ƙuntata mu talakanka ba komi ka yi mutuwa za ka yi kuma Allah zai ma hisabin al'amari wanda ka yi na jagorancinka akan waɗanda ka jagorta eh Allah ya kowa. Radio Faransa mai magana Alhaji Abdulaziz Abujira daga nan Tiliya jihar Tawan jamhuriyar Nijar. A gaskiya wannan al'amari da ke faruwa ƙasar Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. a gaskiya ya kamata a ce an sa bincike sosai-sosai na ganin cewa wannan al'amari da ake yi ma da ake kai ma talakawa hari ko cikin kuskure ne ko menene ya kamata a ce ai bincike a gani menene ke faruwa cikin wannan al'amari ya kamata ba a ce an ta'adda sun addabi mutane sun hana musu noma sun hana masu kasuwanci sannan kuma ko lokaci zuwa lokaci ya kasance kuma sojoji su ma suna zakwa su kashe mutane al'amari wannan gasa yana son bincike radio faransa a kenan su. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai magana a Lawal Manchester kan ba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ina lillahi wa ina alayyar raji'un. Muna jajanta wa yan uwa da al'ummar wannan ƙauye da sojojin Najeriya suka kai mu hari a bisa kuskure wanda kuma sun kashe musu mutane da dama. To muna kira ga hukumomin sojan Najeriya don Allah su yi bincike kuma bincike kwakwara saboda irin wannan abin na ya faru a jihar kaduna garin aka ce tudun biri wanda har yanzu bincike bai nuna ga yadda an kai ba sai dai an ce akan kuskure ne wannan ma an ce akan kuskure ne idan kuma har ɗayan ta'adda ne ga shiga cikin gari suna sadiya da mutane to gaskiya su ma al'umma ya kamata su rinka ɗaukan mataki na ganin cewa sun ware kansu ga 'yan ta'adda ko su faɗa ma hukuma su kuma sojoji in za su kai hari ba ta jirgi ya kamata su kai ba don harin jirgi yana haɗa da kowa da kowa na gode RFI Hausa mai magana ya haɗa mana ibi daga Ajaga Nasarawa Local Government Nasarawa State Nigeria. Da farko zan ce inda lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yawan yawan hare-hare da ake kaiwa a fararen hula wato sojojin Najeriya kenan a arewa abun bai zama da mamaki ba wallahi abun bai zama da mamaki ba duba da 2022 an kai makamacin wannan hari a jihar Nasarawa kan fararen hula an ce 'yan ta'adda ne kana dubu biyu da ashirin da uku an kai hari a jihar kaduna an ce yan ta'adda ne ga masu maulidi an ce yan ta'adda ne ana zaton yan ta'adda ne kana gashi yanzu an kai hari a jihar sokoto wai ana ikirarin yan kungiyar lakurawa ne to wannan abu mu abin tambaya ana ita ce shin gwamnatin najeriya so suke su mai shi mu gabaki da yan arewa sansanin na yan ta'addanci ko yaya abin tambaya ana ita ce shine wannan fa kaga an kai hari a jihar nasara din nan arewa maso tsakiya ga jihar borno can suke ga nan arewa maso yamma kuma eh, ina shugabanninmu na arewa ne dan Allah dan annabi suna ji suna ga aka yi irin kiran kiyashi muna je muna gani eh Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya kawo mana dauki alfarman annabi Muhammad alfa ya sana gode ku tashi lafiya sashin Hausa na gidan rediyon Faransa International mai albarka dangane da wannan maudu'i da kuka shigo mana da shi akan yadda sojoji suka kai a cewar su mm, harin bisa kuskure to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da cewa wannan ba karo ne na fari ba kan dangane da yadda ake kai ka hare-hare irin wa'annan wanda kasancewar su hari ne wanda ake tunanin yan ta'adda ne kuma sai ka gani wannan duba haka ne fatan mu da ubangiji Allah ya sa hukumomin mu su ringa zurfafa bincike da kuma yadda su jami'an tsaron mu suke ayyukan da ba sa tantancewa fatan mu dai ubangiji Allah ya ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya su kuma wanda suka ji raunuka ubangiji Allah ya ba su lafiya domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayarmu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta mu na facebook a arafai hausa yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. gidan radiyon faransa mai magana a asumani abubakar bahari mutumin tabu take bayan tsannare shan kintawa da fartuma kimbuza kwamin da tabu take to muna allah wadai da wannan hadari da aka samu na kashe talakawa bayan allah a karamar hukumar silami cikin jihar sokoto a wajen kakkaɓe 'yan ta'adda. To mu abin da ka bamu mamaki mu sai zama kullum kuskuren ba a samu ne sai a arewa. kuma ba dole ne ba a ce wajen kakkaɓe 'yan ta'adda sai an samu haɗarin kashewar mutane kinan ya zama ana yin abin nan da aka cewa akwai wa babu in ta'adda su kashe mutane sojoji su kashe mutane to su sojoji ina karatun da sun kai na ƙwarewa ba su karatun ƙwarewa ba suka zuwa su ta bayan Allah wannan shine ra'ayi na sai an ji manku. Mai magana Mu'azu Kabiru Ciguminka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. To, lallai wani abu kan sai a Najeriya, ƙasar da ɗan ta'adda zai kashe al'ummomi farar hula kuma shi ma jami'in tsaro zai kashe al'ummomi farar hula kan na wai babbar damar, babban matsalar babban ma'aban tambaya ana hakan bai faru a kudancin Najeriya sai da arewacin Najeriya kan na su kuma jagororin mu shugabannin sun shin su gunza baki magana gaskiya wannan abin da ake yi bai dace ya tun tunda an kai kuskuren kuturin biri a ce an ka karshen kuskuren wannan kuskuren an yi shi a arewacin Najeriya ya hisu a kirga Sai yaya za a ce kullum mu kuskure aka mai kare a arewacin Najeriya wa'annan ba Allah kan nan wai a ce da karshe ma ko da ba abin su shikenan an kashe su ko ina ce kamar an kashe banza in ka a gyara in gaskiya ne ai ga su bai turji can ga su dan karami can cikin daji a je mana a kashe su sai ba Allah da ba su gani ba to gaskiya tsakanin Allah sai an gyara sashen Hausa na Radio France International sunana Kwamar Tiliyasu ba daga mamba kungiyar muryar matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da maudu'i da kuka bamu mu tofa albarkacin bakinmu a game da harin da dakarun sojin Najeriya suka kai akan mayakan lakurawa da ya fada a kan wasu ƙauyukan jihar Sokoto bisa kuskure muna addu'a ubangiji Allah ya cikan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka yi raunuka Allah ya ba su lafiya muna kira ga shugabannin rundunar sojin tsaron Najeriya Najeriya da kuma gwamnati ya kamata su gudanar da bincike domin gano gaskiyar wannan hari da aka kai akan kauyukan jihar Sokoto bisa kuskure da muna fatan Allah ya ji kansu ya kiyaye gaba muna godiya sashin Hausa na Arafai ku tashi lafiya mun gode. Radio Farsa RB sunana injiniya Aminu Ali Faka karamar hukumar mulkin Yabo jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Game da wannan maudu'i da ba bamu na cewa sojojin saman Najeriya sun je wurin kaiwa mayakan lakurawa hari a jihar Sokoto suka kai hari a wani ƙauye bisa kuskure wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin yaushe ne har-harin kuskure za su kare ga sojojin saman Najeriya lura da cewa waɗannan 'yan ta'addafawa cikin daji na suke ba gari suke ba ya kamata a ce duk lokacin da sojojin saman Najeriya za su kai hari harin su kai hari a cikin dazuka can can 'yan da yake sannan mayakan ƙasa su kamata su shiga ƙauyuka su yi binciken inda maɓoyin da suke cikin garuruka su gargaɗe su don haka muna kira gwamnatin Najeriya mayakan sojojin sama Najeriya in ba kwararri da suka sa to su tabbatar cewa sun sa kwararri game su tabbatar sun sa kwararri game da yakin da ake yi da mayagun 'yan ta'adda. Na gode Radio Faransa LPS. Madalla duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai dasa aya a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu saurare sai injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukur Kefi ni Abida Shaibu Baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.